ku biyo ni. Marabanku, insha Allah bidiyon mu yau za mu muku jawabi ne akan yadda za ku je ku samu wani sabon token mai suna BLM kimanin ƙwaya hamsin wa darajar shi ta kai kimanin USDT guda biyar ma'ana dala biyar kenan. Ku biyo ni. Kamar kullum za a je muku link na wannan website a description da kuma comment wanda za ku click a kan shi zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo wannan fejin kamar haka za ka ga wannan column na farko za ku ga a username ɗina ne ba ruwanku da shi a haka ya zo tunda za ku amfani da referral link ɗina ne ku register saboda haka sai ku tafi wannan column na biyu shine za ku saka username da kuke son ku yi amfani da shi ku naku wannan kwalum na uku da kuke gani za ku saka sunan ku ne wanda kuka tabbata wannan sunan yana kan ID card ɗin ku sai nan wajen a nan username za ku zaba abin da kuke so ku saka misali kamar nan kun gani ganawa, nawa am abbasiri 80 to nan haka wajen suna za ku zaɓi sunan da za ku yi amfani da shi sai ku saka ku tabbata kun yi amfani da sunan da yake kan ID card ɗinku in case ko da za a buƙaci a yi KYC kun ga ba ku da matsala nan kuma da kuke gani wajen plus ɗin nan nan za ku zaɓi ƙasar ku ne code ɗin ƙasar ku misali in a Najeriya kake za ka zaɓi plus 234 kowace ƙasa kake za ka zaɓi code wanda ya dace da ƙasar ka? da ka zaɓa shikenan sai ka fita da ka fita nan ɗin nan sai ka saka lambar wayarka da ka saka lambar wayarka to nan wajen email nan ma za ka zaɓi email ɗinka ka saka shi da ka zaɓi email misali kamar ni yanzu misali na zaɓi wannan nan kuma sai ka ƙirƙiri password sai ka saka password misali sai next ka ƙara confirm na password bacin ka gama shi nan sai ka click kan wannan inda aka rubuta register din ana yin click shi register nan za su turo maka da saƙo a email din da ka register da shi na cewa kai activation kana yin click kan shi da kai activation za su nuna maka to shi nan yanzu a email ɗinka ya wai email ita wani register da kai ta yi successfully baka da matsala za ka ga sun baka bonus ɗin ka na registration wannan BLM kwaya hamsin misali nan na nuna muku hada za ku rijista ne ni yanzu bari in tafi login domin me in shiga cikin page na ku ga wanda suka bani misali tunda yana riga na rijista yanzu bari in saka gmail ɗina da na saka gmail ɗina sai kuma yauwa bari in saka password yanzu gashi nan zan yi login na account ɗina okay yawa kamar yadda kuke gani kun ga yanzu gashi na shiga cikin account ɗina kamar yadda kuke gani kana shiga ga user ID naka zaka gashi nan an baka gashi wannan shine referral link ɗina wanda da shi ne za ku yi amfani wajen yin rijista to kai ma za ka iya ba yan uwa da abokan arziki domin su yi rijista da naka domin za ka samu wani percentage ne na wannan blm token din kamar yadda kuke gani gashi total an ni an bani blm kwaya hamsin wanda da shi ta kai 5.00 USDT kun ga daidai yake da mai imanin dala biyar kenan kamar yadda kuke gani gashi ba da referral ko kwaya ɗaya ma'ana ban yi wa kowa rista ta ƙasa na ba amma ku yanzu za ku yi amfani da link ɗina domin in samu wannan lalai registration ɗin don ka biyo ta ƙasa na sannan kuma ku iya tura wasu naku wannan referral link ɗin domin su yi whether ta facebook ne twitter ko me ko instagram ko kuma whatsapp ta ko'ina za ku iya turawa domin me ku samu a ta ƙasan ku domin a ƙara baku wani kamar da kuke gani in kai rijista za a baka biyar BLM ɗin ƙwaya hamsin ne sannan kuma idan wani ya rijista ta ƙasan ka za a baka ƙwaya ashirin da biyar ƙadan wannan kawo shi da kai a matsayin wani ya rijista ta ƙasan ka kun ga gashi yanzu adadin wanda suka rijista mutum ƙwaya dubu ashirin da uku ne da ɗari biyar da tamanin da ɗaya wanda kuma me ana buƙatar kimanin mutum dubu hamsin ne kafin exchanges ta soma aiki ma'ana yanzu ake rijista ana samun kimanin mutum dubu hamsin nan to shi kenan an samu arin abin da ake bukata sai exchanges ta soma kula da ayyukanta kamar da kuke gani nan gashi cikin exchanges ne gashi suna bukatar mai an maximum blm till 50 sign up ma'ana da hanyar da aka bi ka bi domin ka samu mai a shirin biyar ɗan mafi yawa kafin a cimma mutum dubu hamsin a cimma mutum dubu hamsin to shi kenan ba za a ba dama a shiga da samun wannan blm ɗin ba ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku na fata kuma ya sha like wannan bidiyo na gode